Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2022. A wannan shekara mai karewa shirin domin iyali ya taɓo batun cin zarafin mata a cikin gida bayan mutuwar wata fitacciyar mawaƙiya a Najeriya Osinachi Nwachukwu wadda ake zargin mijinta da gallaza mata azaba da kuma kashe ta. lamarin da ya ƙara jaddada cewa ba mata marasa ilimi ko kuma marasa galihu kaɗai ke fuskantar cin zarafi a cikin gida ba. Bayan auko wannan lamari, shirin domin iyali ya zanta da minista harkokin mata Pauline Talin da kuma Mustapha Suleiman wani ɗan fafatuka kan wannan lamari a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. zuciya na na da nauyi ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na waye da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kamar karuwa take maganan cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa na cin zarafin matan nan a gurin aiki ne a gidaje ne wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba to ita wannan gospel singer ce osinachiku waciku mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyanta tana samun fita kwarai amma wannan mai gidan mutsiya ci ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da 'ya'yan na yi bincike na ji irin halin da yaran nan ke ciki da wasu har ya kai na mutuwa wato kin je har gidan na je har gidan na yi awa hudu a gidan na ji labarin nan ran lahadi ban yi bacci ba na tura protocol na nace a je a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan na ce yana nan a zaune na ce bai isa ba maza na sa a yan sanda aka ji aka dauke ce Allah ya sa kanin ita marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka aka shi to domin zaman sha gidan ya takure 'ya'yan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan na ta zauna har ta zuba mishi ƴaƴa hudu duka cin zarafi cin mutunci zai dake ta ya jefar da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani ginin da ba ba gama shi ba anan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana ihu tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba ƴaƴan eh, na ta fa ya zai kulle sa ɗaki ya dake su in ta zo ta ce za ta raba su ya haɗa ta da su ya dake su ta je ta yi report ma pastor ta wai pastor ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya haraba ta da iyayenta da yan uwanta yan uwan ba da masu zo gidan ba ta da yanci ta yi waya ma wani ya karbi wayanta shine yake komi in ta je ta yi ta yi wakan aka biya ta shi zai karbi kudin in za transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi ba ta isa ba ba ta da account ba ta da nata account komi tana hannun shi ne to damuwa na shine dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan mutsiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba ba abin da yake yi ita ne mai ce da gida ya karbi kudin sai abin da ya zama ya bata ina kuka da babban murya a madadin matan Najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba muna so gaskiya ta fita muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazajin. masu irin wannan hali mustapha barin zo gare ka kai magidanci ne kana da mata da 'ya'yanka me kake gani ike sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu su musu duka har a kai ga rasa rai a hajiya madina abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi rashin ilimi in the sense that baka ma san kai mai matsayin da Allah ya baka ba ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba. Shirin domin iyali ya kuma taɓo batun yunkurin mata a jamhuriyar Niger na shawo kan matsalar tsaro da ta fi addaban mata da ƙananan yara. Nana Jubi Haruna Mati, 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar, ta bayyana abin da ya sa matan suka ɗauki wannan matakin a hirarsu da wakilinmu Sulaiman Muni Barma. kullum in kaji an ce ana yanki akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi to in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin eh, halaye ne eh, al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka ɓoye ko ko muka yaudari kanmu da kanmu muka rihe mun cuci kanmu da kanmu shi yasa kuke ganin cewa da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai ba ne tashin hankalin da al'umma take shiga ciki wannan ma bangare na irin cewa hwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi ɗin in an mutu an san an mutu ma gashi abin da hukuncin da mutum ya samu amma shi wannan aikin na haɗe Allah kaɗai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kaɗai ke iya fidda ta cikin ƙangin saboda bayan haka ta auku da ita duk irin aikin da kake da shi musamman mu alal misali in baku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lahiyarta sannan kuma irin a kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin e, wulakancin da ta fuska irin me ya same ta e, akan ko lahiyarta ko hankalinta da sauransu bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah Allah za a sanin ya za ta kasancewa kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake eh, aukuwa a ciki kamar yadda aka riga aka sani idan tashi tashi hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa Nijar ma ana fama da wannan matsala a yau eh ai kamar wani abu ne na gayi na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan in ka diba in ma baya za mu komowa Eh, irin yakin da muka sani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na yan Nijar ai hau boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya zaga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin na an karance shi tun farko har karshe in za a ɗiba gaba gaba abin da eh, ya wakana a cikin yakin zaka gane an kawo irin shi zan ba da misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafin yaɗa labaru zaka ga cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi ma mata kaza yau ana shari'a kuma abun tashin hankalin ga cewa bangaren biyu ne wa ga cewa za a iya samuwa eh, su wa'anda suka kawo hari su suka yi ma mata illa to abun haula idan mata suka shiga an taɓa zauwa ko ko an zo wani lokaci su ma wa'anda ake tunanin su kara matan an samu yanayi da dama wanda su ma sun auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin eh, eh, e, mi ke faruwa ne a matsayin mu na 'yan adam e, e, me ya kamata mu yi sannan kuma tabbas a Nijar ko da yake abu ne wanda wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito akan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Nijar ma akwai irin wannan hwaɗe da ake yi kenan mu ɓoye ma kanmu cuta ma kanmu ne sannan kuma yin magana ba a yi bane dan a tada ma al'umma hankali ko ko a yi wani zanga-zangan da sauransu a'a yin magana yana ba mu damo mu gane shin ga matsala hauta abu ko sannan kuma wani mataki ya ɗauye kamata saboda mu tunkare ta insha Allah. To bayan rasuwar Osinaci dai kotu ta tuhumi mijinta da laifuka 23 da suka jibinci cin zarafi a cikin gida da kuma kisan kai yayin da mata a jamhuriyar Nijar kuma suka ƙudiri aniyar ci gaba da fafutukar ganin an dama da su a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ke sa ana yawan yi wa mata da dama fyaɗe. Idan ta kama za mu sake waiwayar waɗannan batutuwa a shekara mai kamawa da izinin Allah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Suleiman Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar waɗannan shirye-shirye da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta za ku iya samun dukan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa